الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألفية ابن مالك ألفية ابن مالك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wa man usaba bi kabarin laysa istufi wa zu tamamin ma bi raf'in yastafi wato hali na ainihin rigayen kabarin a ce kabarin ya riga ism istufi hanin shi aka zaba hanin wato rigayen kabarin akan ismu laysa wannan shi aka zaba an hana shi kuma shi wazu ma shi wanda yake ma abokin cika wanda yake ta ba naƙis ba ma ya tafi bi rafin shi ne wanda yake wadatuwa da rafu baya bukatar nasu wato ina ce fi'il madi akwai fi'il madi naƙis akwai fi'il madi tam to shi shi fi'il madi tam din shi ne wanda yake wadatuwa da marfu kenan yana wadatuwa da fa'il an gane ku akwai kana naƙid shi kana naƙid yana buƙatar ismu kana kabaru kana ismu kana marfu'un kabaru kana mansubun shi kuma tam din shi naƙid ke na wancan shi tam ɗin shi ne wanda yake wadatuwa da marfu an gani ana samun kana wa in kana zo usratin wannan zo usratin din nan shi ne fa'il na kana shi wannan kana din baya buƙatar kabaru kana yana buƙatar fa'il ne kawai wa ma suwa hu naqisun wan su fi fati a laysa zala da'iman fi yawa duk abin da ba wannan ba naqis ake kiran shi ana kiran iri irin wannan fi'ilu madi naqis a gane ku kan su fi fatan fatan laysa zala oh naqsu a cikin fati'a ana samun nakasu a cikin fatiha a ce fi'il madi da laisa da zala da'iman su wa'annan da'iman ba a samun tam ba a samun fatiha ya zan fi'il madi tam sai dai nake laisa shi ma ba laisa tam sai dai nake zala shi ma zala ba tam sai dai nake da'iman kufi an gane ku da'iman shi aka bi cewa wannan ya zama to kullun naqis shine shine aka ji ikhtalafa nahawiyyun fi jawaz taqdim khabar laysa alaiha malaman nahawu sun yi sabani game da halaccin gabatuwan khabar laysa akan ta a ce khabar laysa ya riga ismu laysa ya halatta wa zabal kufiyun wa nigrat wa zutaj wa ibn sarrat yawa malaman kufa na nahawu da mubarrid da zujaj sun tafi da ibn sarraj sun tafi da mafi yawan malamai mutaakhirin sun tafi wa daga cikin su akwai mawallafi shi wanda ya littafin na albiya sun tafi zuwa ga hani hmm. shine abin da ya faɗa nan ai wa mana usabaki wa laisa ne kabar bi hmm. hani na gabatuwan kamar laisa akan sunanta shi aka zaɓa. na wa zaba abu ali al-farisi abu ali al-farisi ya tafi wa burhan da ibn burhan ila ilal jawaz zuwa ga cewa ya halatta hmm. abu ali al-farisi da ibn burhan suna ganin halaccin haka taqulu qa'iman laysa zaidun suna cewa ƙa'iman Laisa zaidun hmm. ai Laisa zaidun ƙa'iman. Hmm. Laisa zaidun ƙa'iman. kaga ai zaidu shine ismu laysa qa'iman shine kabaru Laisa. to sai aka ce ƙa'iman laisa zai kaga ƙa'iman ɗin ashe kabar ɗin kabar ɗin ya riga isu to shi mai littafin nan yana ganin bai halarta ba amma kuma abu aliyu farisi yana ganin halarcin ƙa'iman laisa zai don na sibawai sannan cirantowa ya yi saɓani daga sibawai sibawai an tambaye shi to an samu an to maganganu daban-daban daga wajen shi akwai maganar da ya nuna hani akwai maganar da ya nuna halarci wanda saba kaumun ilai jawaz sai wasu mutane suka jingina mai aljawaz cewa ya ce ya halarta wa kaumun almanu wasu suka jingina mai almanu bai halarta ba wasu jingina mai bai halarta ba maganganu guda biyu da aka jingina masa yar'in يرد من لسان العرب تقدم خبرها بيقول bai zo a cikin harshen larabci ba inda kabar dinta ya gabaci isim dinta babu a cikin lisanin arab ma warada min lisanihim ma zahiruhu taqaddum ma'mul wato abin da yazo cikin harshen larabci shine abin da yazo wanda zahirin sa gabatuwar ma'mul na kabar dinta akan akan ism dinta ma'mul na kabar ɗinta ya gabaci ism ɗinta ala yau mai atihim Eh, kusan ranar da zai zo musu laisa masrufan anhu bai zamanto abin juyawa daga gare su ba ba za a juyar da shi daga gare su ba laisa masrufan yau mai atihim an gani kaga anan wajen wa bi isa dalla man ajaza taqdim kabarha alaiha da wannan ne wanda ya halatta gabatuwan kabarin akanta ya ya halatta taqriru wa anna yawma yatihim tabbatar da shi shi wannan yawma yatihim din shine ma'mul na khabar allazi huwa masrufun allazi huwa masrufan eh wanda shine masrufan laysa masrufan anhu laysa فقد تقدم على ليس كما غاشي يا غباشي ليس قال ولا يتقدم المعمول الا حيث يتقدم العامل ya ce shi ma'amul baya gabatuwa sai inda amil ke gabatuwa a gancin da har ma'amul ya gabata to shi ma amil zai iya gabatuwa wa qawluhu wa zu tamamin ila akhirih ma'anahu anna hadhihi af'al in qasama ila mai. ma'anar shi na af'al din shi ke sai limadi naqis din nan ya kaskashi biyu ahaduhuma ma yakunu tamman wa naqisan eh akwai wannan daya akwai wanda yake zama tamman su kana su tsara din nan suka zamanto ta sannan suka zamanto naki wasani ma la yakunu illa naqisan eh akwai wanda zai kasancewa sai naqis wal muradu bit tam abin da ake nufi da anan ma yake da mai shi ne wanda yake wadatuwa da fa'il din shi ta ce ka wannan fa'il ne wajen naƙus ma la ya tafi da marfu'i shi kuma naƙin shi ne wanda baya gamsuwa baya wadatuwa da marfu'in sa ya taji ma'awu ila masu a yana buƙatar masu tare da shi wa kullu hadhihi al-af'al yajuzu an tusta'mala tamma duka wayannan af'al din su kana fara zuwa yi yana halatta a aiwatar da su a matsayin tam dukan su fati'a wa zala sai dai fati'a da zala allati mudari'uha yazalu eh zala wanda mudari'in shi yazalu shi wannan labud da ya zama to nake la allati mudari'uha yazulu banda zala wanda mudari'in shi yazulu akwai zala wanda mudari'in shi yazulu shi wannan ba shi ake nufi ba ita wannan ta hamma ce ta na ce ta amma tana buƙatar fa'il kenan na ce nake baya buƙatar fa'il sai dai ismu hawa kabarwa hmm. na zalati shams kama ce zalati shams kaga ya zulu kaga wannan zalat na fi'il madi ne wannan tam wannan tawu ta'nis asham fa'il marfu bi damma wannan tam ne shi وليس فإن فإنها لا تستعمل إلا ناقصة لما إتباع أي وزد إتباع شيء ناقصة مثال التام قوله تعالى sai kuma ita laisa. ita laisa ba a aiwatar da ita tam laisa da'iman sai ta zama nakisa hmm. eh misali tam qawluhu ta'ala misali tam shine da Allah ke cewa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara in in ya kasance ma abocin talauci to a jira a daga mai kamar har ya samu ai wa in wuce da zu usra ai idan an samu ma abocin ma abocin talauci wanda ba shi da kuɗi gashi ana bin shi bashi ana bin shi bashi an tabbata ba shi da kuɗin biya to a ɗaga ne kafa har sai ya samu wa qawluhu ta'ala khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh kuma Allah ya cewa suna masu dawama a cikin ta makan sammai da kasai sun dawama ma damat as-samawati wannan dama din ta bi samawati fa'il ne da ard fa'il ne ba magana mu dama ko kabaru dama قوله تعالى وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أرجيا تبارك الله لو كنت ذكي كي ويما وإن ذاك وسبيا حين تمسون تصبحون وانا قبل wato su tam ne su an gani su tam ne ba naƙis ba ne ولا يلي العامل عامل معمول الخبر إلا إلا إذا ظرفا أتى أو حرفا جر ولا يلي معمول الخبر العامل معمول الخبر بايا زوا كذا عامل شي معمول نكبر مفعول نكبر بايا زوا كذا عامل إلا إذا أتى ظرفا sai dai ya zuwa matsayin zarfu au harfa jar ko ya zuwa matsayin harfu jar in ya zo zarfu ko ya zo harfu jar to anan ne yake zuwa kusa da shi yani annahu la yajuzu an yali kana E baya halatta wato yazo kusa da kana ma'amul kabariha ma'amul na kabarinta allazi laysa zarf wala jaru majrur wanda ba zarf kuma ba jaru majrur ba ah. baya halatta yazo hada yashmul halayn wannan ya kunshi hali guda biyu ma na farko shi ne ma'amulul khabar shi kadai yazo wato ya gabata akan sunan ya zan ma'amul din ya gabata akan ismu kana ko ismu tsara wa yakunu al-khabar mu'akhiran an al ismi sai zama to khabar kana din yayi jinkiri daga sunan nawo kana da'ama da'amaka zaidul akilan kaga kana da'amaka zaidun akilan kana zaidun akilan da'amaka kana zaidun akilan da'amaka kaga ta kana kaga da'amaka din shine ma'mul na na zaid yana matsayin mabolin biyi ne shi ne ma'amul na zai ka na zai don kilar da amaka wa hazi yi mumtani a wannan ya hannu a wajen malaman basira amma malaman kuma sun ce injuwa ya halatta a sani na biyu an yi ta ma'amul wal kabar alalisi da mabolin ma'amul kabar din da kabar din su gabaci sunan gaba daya ويتقدم المعمول على الخبر سي معمول يا غبا شي خبر يزو غبا ده لو كان طعامك اكلا زيد كاغا معمول طعامك يا رغا زيد يا رغا اكلا eh an yi takaddamar ma'amul wal kabar al da ma'amul da kabar din sun gabaci amaka shi ne ma'amul akilan kabar ga zai kuma shi ne kamata ya zo farko hmm. sai zama to duk sun gabace shi وهي ممتنئة عند سيبوي وانا يا هنو او جان سيبوي سيبوي يا تبي هلتا ما وعجاك عباد البصريين اما وصلك تكما لمن بصر انك يا هلتا ويخرج من كلامه انه اذا تقدم الخبر والمعمول على يا قدر لك تكما كان شو قال لي اذا خبر ده معمول suka riga suna wa qaddima al-khabaru ala al-ma'mul sai zamanto an gabatar da khabar akan ma'mul to mas'alan ya halatta lam yali kana ma'amul na kabari domin a nan wajen ma'amul na kabar dinta bai riga kana ba kana akilan da amaka zaidu na ce kana akilan da amaka zaidu kaga a nan wajen ma'amul din bai riga kabar din ba tun daga da amaka shine ma'amul din kabar din ko shine akilan kaga shi shi kana zaidun akilan da amaka kaga shi kabar din ya riga ma'amul din ba ce kana zaidun da maka akilan ba wala yamnu amma su malaman basara ba su hana wannan ba sun ce ya halitta. zarfan jara idan ma'mul din ya zama zarf ko jara wa majrur jaza ila'u ya halatta ila'u wato a shigar da shi kana inda ya halitta a shigar mai da kana hmm. a wajen malaman basara da kufa na kana indaka kantana ya zo kusa da shi jaza ila uhu kana ya halatta kana ya zo kusa da shi kana ya zo kusa da shi kana indaka zaidu muqiman kana zaidu muqiman indaka wa kana fika zaidun ragiban kana zaidun ragiban fika zaidu ya kasance yana kwadayin ka lamiyyatul af'al mutanen basara na kuma na da kaza idan Allah ya na bugawa inda suke da saɓani a lokacin nan addini a addinin kuma haka suke ake buga da su uku dole ka musa fa dole saɓani ya zo a lura za ku lokaci na da sai a bambanta babu abin da yake asma'il aniyyatul afa'il نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب أغنية أسماء الفائلين والمفعولين باب جنا جنا أسماء الفائل ده أسماء المفعول نعم يبدأ أكتب جنا اسم الفائل ده اسم المفعول كوزن فائل اسم فائل جئلا من الثلاثي الذي وزنه فؤلا كمان معون فائل جئلا اسم فائل كوزن فائل جئلا اسم فائل كوزن فائل an sanya isin fa'il أم ma'aunin فائل ga sulasi mujarrad an gane ku isu fayil na sulasi mujarrad ma'aunin shi kamar fayil ne an gane a ce jalasa jalisu kataba katibun akala akilun min sulasi allazi waznuhu fa'ula daga sulasi wanda ma'aunin shi fa'ula in dai sulasi ya zama ma'aunin shi fa'ula to isu fayil din shi a alama ala wazani fa'ilin na bina'u min fa'il min fa'ala mutlaqan wato gina ismu fa'il na fa'ala fa'ala mutlaqan ومن فعل وفعل المتعدي على فاعل da fa'ila wanda yake muta'addi ana gina shi ne ala fa'ilin hmm. nahau da raba huwa farin shi mai duka ne ka izo fa mai duka hmm. wa qatalahu wa huwa qatilun wa jalasa wa huwa jalisun wa qa'ada fa huwa qa'idun wa laqibahu huwa lakimu ya tura mai abinci fa huwa lakimu yana mai tura mai abinci wa qadimu fa huwa qadimu wa ya tauna abincin fa huwa qadimu bai tauna abincin da shi na'am wa sharibu fa huwa sharibu ya sha fa huwa sharibu shi bai sha ne wa minhu sibu yahu yaga kasahalin wa zarif wa qad yakuna afala aw fa'ala daga cikin ma'aunin iso fa'il akwai sigogi na iso fa'il akwai siga na sahalin mai sauki wazarif mai basira kamar ya kuna af'ala ya yakan kasance akan ma wani af'ala au fa'ala au fa'ala au fa'ila wa kafaratin kafirat kafiratin wa kalfurat kaman furat mai daɗi ruwan daɗi ruwa mai daɗi wa ifari da ifari wal hasur wa min da gamri akir junubin mushbihan mulbiya sanina wanda yake yayi kama da sanina a gari yayi kama da yayi kama da ma'aunin sanina wa bina ismul bi dammil gina ismul fa'il na fa'ula a gina shi da dammil ayn ka mai sauki mai wahala mai kaga duk fasarar shi fasarar ibn fa'il ne min sahula daga sahula wa sa'uba wa zakuma wa shahuma fa huwa sha'amu shi jarumi ne yayi jarumta wa ala fa'ili kuma a gina ito fa'il akan fa'ilin na'am nahu zarufa huwa zarifu zarufa yayi basira fa huwa zarifun shi mai basira ne yayi rauni fa huwa da'ifun wa sharufa ya samu daraja fa huwa sharifu shi mai daraja ne wa karuma fa huwa karimu kaga duk wannan ma'auni ne wanda ba kama wani fa'il ba a ba ko izo fa'il ne yazo kama wani fa'il wa yajibu ala af'ala kuma izo fa'il yakan zo kama wani af'ala na hawo karu karu ka fa huwa akhra haka shi wawa ne shi wanda baya iya sana'a fa huwa akhra ai hamuka shine ya zama wawa wa shanu'a fa huwa ashna'u ai qabura ya yi muni fahuwa ashinau shi mai muni ne shi ashinau fahuwa ashinau shi mai muni ne shi kaga af'al a nan wajen kuma ma'auni ne na zahiri za ce ma'auni ismul tabdil amma a nan wajen ma'auni ne na ismul fa'il wa na fa'ali kuma kan ma'aunin fa'ali na hau jabuna fahuwa jabala jabula ya yi ragwataka fahuwa jabala shi rabu ne shi shi mai ragwataka ne wannan jabala ɗin fa'il ne shi wa hasanatul mar'atu fa hiya hasanu matar nan ta kasance kanta ta tsare kanta fa hiya hasanun ita mai tsare kanta ne gari mai tsare kanta ne na'am wala fa'ali kuma kan ma wani fa'ali batula kamar batula fa huwa shi sadauki shi wa mai kyau da shi wala fu'ali kuma kan wani fu'ali na hau faruta faruta mar'atu fa huwa furatu eh wato faruta alma ruwan yayi dadi faruta alma fa huwa furatu da kuma shek fa huwa dukhan hmm. ruwan ya abala shi abu yayi kiba fa huwa dukhan shi mai kiba ne shi وشجع زيد فهو شجاع زيد jarumta. جارمتا فهو شجاع jarumi ne shi wala fa'alin kuma yakan zo kan ma'aunin fa'alin na hau gafuran rajul fahuwa ibrul wa ibrid aidan aizu da hain aidan aizu da ha wato mutumin ya yi makirci da hain wa makirin wa shaitan eh, shi afuran rajul mutumin ya yi makirci ba huwa ifri shi makiri ne shi mai makirci wa ibrid aidan mai makirci ne shi da hain ma'abucin ma'abucin wayau da makirci da jarumta hmm. ma'abucin wayo da makirci da jarumta wa badu'a فهو بدء bid'un يا eh, ya fara ya فهو بدء شين يا shine ya fara yi hmm. ai فيما نسب fa'idun bima شيء ilayhi ai shi شيء tintakau فيما نسب fa'id ga abin da aka jingina zuwa gare shi min ilmin na ilimi ko jarumta ko wani su shi ya fito wa wadabula kafsuhu eh, eh wato da kafu kafin shi yayi ni'ima kafin shi yayi laushi to hmm. huwa shi mai ni'ima ne ai rafusan rafsun eh wato mai laushi ne mai ni'ima hmm. mai laushi mai ni'ima شعراء الجاهلية نعم ya canza yana jiɗa gudu gaskiya ruwan zaka lawon wabi hamdi shaɗu allah ila'a illa an ta asirin da